Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka ibrahim kalmasi garba ne da aliyu mustapha sakkwato da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren ranar litinin 23 ga watan mayu za ku ji yadda ta kaya a ziyarar da mataimakin shugaban najeriya yemi osimbajo ya kai lagos inda ya yaba 'yan najeriya idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma za a ji yadda ake ta taimakawa masu matsalar yoyon fitsari da kuma irin matsalolin da suka fi addabar su kuma kamar kowane kuma kamar kowane daren ranar litini Aliyu Mustapha Sokoto na tafa da labaran wasanni yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya. to jama'a muna fatar kowane lafiya kamar yadda muke a nan washington tashin wasu bamamai a wasu garuruwa biyu da ke bakin teku da aka ce galibi suna morewa kwanciyar hankali da natsuwa a ƙasar syria ya ji mutuwar mutane sun faɗari a yau a cewar wasu kafofin watsa labarai da kuma ƙungiyar 'yan adawa ta observatory shi wani al'amarin ya faru ne a garuruwan jable da tartus wanda zuwa yanzu suka tsallake salaɗin da tashi-tashi hankalin da ƙasar ta sham take ta fama da su tun shekaru biyar ba mai akalla guda hudu da suka hada da na kunar bakin wake guda ɗaya suka tashi a birnin jable kuma sun hada da wanda ya tashi ma a gaban kofar babbar asibitin wannan garin sannan akalla ba mai har kashi uku suka tashi a ɗaya birnin na tartus wanda ta zara kilomita 60 ta raba shi da shi wancan garin na farko na jable jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce suna cikin damuwa game da abin da zai sami dubban iyalan mutanen birnin fallujah wanda rundunar sojan iraki ke kokarin kwato shi daga hannun mayakan 'yan tawayen isis yanzu da yake an fara sakin rokoki a kan garin mun fahimci cewa mutane da yawa na ta kokarin neman ficewa daga garin a cewar lisa grant jami'ar kula da ayyukan ba da agaji a iraki kamar yadda take gaya wa gidan rediyon nan na muryar amurka Grant ta ce wasu mutane kamar ɗari sun sami sa'ar ficewa tun kafin a suma harbe-harbe a ran 21 ga watan nan na Mayu, yayin da wasu da yawa suka rasa rayukansu a lokacin da suke ƙoƙarin gudu. daman tun ma kafin ya zuwa yanzu ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke can iraki ya sha yin gargaɗi game da wahalhalun da mutanen wannan garin ke fuskanta wajen samun kayan masarufi tun wato don an ce rabon da duk wani kayan agaji ya shiga garin tun watan disamban bara wanda daga lokacin ne sojojin iraki da mayakan 'yan tawaye suka toshe duk hanyoyin shiga da fita garin karshenta dai kungiyar kwadago ta najeriya ta janye yajin aikin nan na kusan mako guda da ta kira domin nuna adawar ta ga karin farashin man fetur da na lantarki da gwamnati ta yi kungiyar ta nemi a yajin aikin ne bayan da gwamnati ta kara farashin litar man fetur daga naira 86 zuwa naira 145 a da kungiyar ta ce ba za ta taba janye yajin aikin ba sai gwamnati ta janye karin farashin nata to amma gwamnati ta ɗora hujjar ɗaukar wannan mataki na yin wato na yin ƙarin akan karancin kudaden shiga na kasashen ketare shugaban kungiyar ta 'yan kwadago wato ayuba wabba ya ce a jiya lahadi ne suka cimma shawarar su janye yajin aikin a dalilin abin da ya kira shiga tsakanin da wasu masu yawa najeriya kyakkyawar fata suka yi to muna baku labaran nan daga washington yau an wuni ana ta gudanar da tarurrukan zanga-zanga a birane akalla uku na ƙasar kenya inda kafofin yada labarai suka ce 'yan sanda sun bindige akalla mutum guda a garin kisumu da ke yammacin ƙasar haka kuma 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa kuma suka kama wasu daga cikin jagabannin wannan zanga-zangar da ke jagorantar mutane zuwa bakin harabar hukumar zaɓe da yakoki ta kenya iebc a biranen mombasa da kakamegu a can babban birnin na kenya wato nairobi 'yan sanda sun zagaye ofishin iebc ɗin kuma nan ma sun harba barkonon tsohuwa don tarwatsa gungun wasu masu zanga-zangar da suka auna ofishin na iebc jam'iyyar wato jam'iyyu da kungiyoyin 'yan adawa dai sun lashe takobin cewa daga yanzu za su rinka fitowa kowace ranar litinin suna gudanar da irin wannan zanga-zangar har sai hukumar ta iebc ta zauna da su sun tattauna hanyoyin yi wa wato a tsarin zaɓe kuskuri ma a watan agustan shekara mai zuwa ne za a yi zaɓen shugaban ƙasa a kenya to a ƙashe yau ne shugabannin ƙasashen duniya da dama suka haɗu a birnin istanbul na ƙasar turkiya domin su fara taron ƙolin nan da aka daɗe ana jira a ga anyi yi saboda faɗa ingantattun hanyoyi ko matakai na tankara matsaloli da ke da alaƙa da al'amarin gudun hijira da mutane suke yi shi wannan taron da aka soma shi a yau kuma za a ci gaba da yinsa har zuwa ranar juma'a ta tafi dinnan ana fata zai fito da matakan da za a bi wajen shawo kan bala'ukan da ke yawan faruwa har suna haifar da dalilan gudun hijira ɗin na mutane da yawa sannan kuma da yadda ma za a kare su kasashe da ke tasowa daga irin waɗannan fitattunan shugabannin kasashe fiye da 125 ne da suke halarta wannan taron a can turkiya ƙasar da ita ma kanta take ta jin jiki a sanadin matsalar dubban 'yan gudun hijiran da ke ta kwararruwa zuwa cikin nahiyar turai To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya kai Legas inda ya jinjina ma 'yan Najeriya saboda nuna halin fahimta yana mai tabbatar da cewa za a yi amfani da kuɗin tallafin mai da aka cire wajen kyautata rayuwar 'yan Najeriya ga wakilin a Lagos Babangida da Jibrin da cikakken rahoton. mataimakin shugaban kasa yemi banjo wanda ya yaba da matakin da 'yan najeriya suka ɗauka bayan ƙarin farashin albarkatun man fetur ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne a sabili da matsalolin rashin kuɗi da kuma amfani da tallafin da wasu ke yi wajen sace dukiyar gwamnati kudaden kuma da ya kamata a ce an yi amfani da su wajen tallafawa talakawa da yake karin haske a wani taro da kungiyoyin fararen hula game da wannan mataki da gwamnatin muhammadu buhari ta dauka na karin farashin albarkatun man fetur karamin ministan man fetur dr ibe ikachuku ya ce miliyoyin naira ne gwamnati za ta saka wajen tallafawa masu karamin karfi da dalibai domin rage radadin karin na man fetur da aka yi a kasar unit of those who are gainfully employed and running their probably looking about 30 to 40 million nigerians kuma ya sa na tambayi kakakin hukumar man fetur ta kasar da nnpc malam garbadin muhammad dalilin su na ganawa da kungiyar fararen hula a wannan lokaci kuma ba sa ganin cewa sun makaro babban makasudin taron shine a kara yi ma mutane bayani akan abin da ya sa zamanto dole gwamnati ta ɗauki matakin da ta ɗauka game da kuɗin mai to lokacin da aka ɗauki wannan mataki akwai ƙorafe-ƙorafe cewar mutane waɗansu suna ganin kamar ba a yi ma jama'a cikakken bayani ba dalilin da ya sa haka shine idan aka ce za a ɗauki dogon lokaci wajen fito da wannan mataki abinda gwamnati take shakka shine waɗansu kafin ma a fito da matakin sai su mai da shi siyasa su gurbata zukatan mutane a ba makara ai mutane sun ba da goyon baya ai ba kungiyar yan kwadago sun fito sun ce fito a bore ba mutane nan suka fito ai gaskiya guda ɗaya ce gaskiya ba ta bukatar kai shekara ɗaya kana faɗin ta a da dai a yau din nan ne ake sa ran shugaban kasa muhammadu buhari zai fara ziyarar aiki a birnin na lagos amma daga bisani kuma mataimakinsa ya wakilce shi domin kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar ta yi hakan kuma ya sa na tambaye babban sakataren hukumar samar da ruwan sha a jihar Legas architect Kabir Ahmed Abdullahi ko rashin zuwan shugaban kasa Muhammadu Buhari bai sace musu gwiwoyi ba. Ga kuma kana ganin mutane sai turuwa tafiya gurin ai abin da ya yi Buhari shi yawa baju za mu fito mu cika aiki yan siyasa ɗalibai da kuma yan kasuwa ne dai suka yi dandazo domin tarban mataimakin shugaban kasar wanda ya gabatar da jawabinsa a dandalin tafawa balewa da ke tsakiyar birnin lagos babangida jibrin murya amurka daga lagos To a gaida baban gida, bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda masu fama da lalurar yoyon fitsari suka bayyana matsalolin da suka fi addabar su, aka kuma bayyana yadda akan taimaka musu. Daga yamai ga wakilin musu labarma da cikakken rahoton. Ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su ONG Dumol wacce aka gina da gudunmuwar ƙasar Amurka na ɗaukar wannan matsala ta cutar yoyon fitsari da matuƙar muhimmanci a ƙasar Nijar ta hanyar ayyukan faɗakarwa da kuma ɗaukar ɗawainiyar matan da suka tsinci kansu a wannan hali, wanda masana suka ce galibi yakan samo asali daga matsalar haihuwa. Madam Salamatu Traore ita ce shugabar wannan ƙungiya. Akwai eh, ilimi da ake basu bisa ciwon su yanda aka yi aka samu wannan matsala, menene yasa? wa'ansu mata ga aihuwar hari ne ba su ta yi likita da gaugawa ba ba su je awo ba ba su aihu ba kuma gidan likita na biyu wa'anda aihuwarsu suka yawa haihuwa hudu har biyar su ma suna samun wannan matsala su ma hallau ba su tahi abin ga awo ba awon ciki ba su sai gidan likita suka aihu sai su ce ai na ga aihuwa har hudu ban samu matsala ba don me yanzu zan samu matsala nan ko matsalar lokacin nan ne take zuwa aihuwa sun yawa sun bi juna abin ga ta tahi ta kula ma jikinta ba har ya zamanto ita cewa take irin na kullum aihuwa ta yi yawa ya sai su girma akwai wa'anda ke iya tension akwai wa'anda ke da diabetes da sai ya girma bai iya wucewa kuma. Matan da na tarar a wannan cibiya waɗanda suka shafe shekaru da dama suna samun kula sun bayyana cewa. Sai ya malam madu. Sai ya daga wani gari ke? Gudun Mariya. Me ya kawo kuna? Ciwon hitsari shi ne ya kawo mu Ya aka yi shi wannan abin ya same ku? To ciwon hitsari ya same mu wajen aihuwa, aihuwa kuma daga wajen dogon naguda ne. Can kauye diba sun tai sun dauko ni suka kawo mu nan. Mu goma sha uku aka kawo mu can kasan diba. Ya mutanen gida kamar su mai gidanki da sauran mutanen gida suna zuwa ganin ki nan? Ah, to babana ya zo wata rana ya gane ni kuma kwanakin baya wannan kani na ya zo ya gani. Ina mai gidanki shi kuma? a bai zo ba mu rabu da shi saboda ciwon ne ya gushe ki mm, ya ce bai ya so na tunda yana da ciwon fitsari jarabukar nigeria mai dukri kauye nan alhamdulillah nan akwai dara ina koya dara dinki ina tela ina komi da komi ina sharu ina bada jana ina bada abinci ina bada madam fanta ba mai kula da cibiyar mata masu yoyon fitsari ta bayyana damuwa akan yadda tallafin kungiyoyin ƙasa da kasa ke ja da baya a yan shekarun nan muna so in eh, wasu suna kawo munu taimako kamar inda plan yana yi da akwai proje da yawa da suna taimaka mu tena prison charge in nan yana da yawa plan yanzu shi mace goma sha biyar ne suna dauko munu shak trimester kenan bai isa hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Nijar sun bayyana cewa duk da kokarin da gwamnati ke yi don murkushe cutar yoyon fitsari abin ya zama tamkar ana magani kai yana kaba domin a cewar ministan ayyukan jin kai lawal magaji da ke jawabi ta kafar rediyo a madadin takwaransa na kiwon lafiya an kiyasta mata sama da 700 da suka kamu da cutar yoyon fitsari a baya-bayan nan saboda haka ya ce gwamnati za ta ci gaba da ɗaukar kwararan matakan rigakafi a wannan fanni Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman yanzu kuma bari in koma gefe guda Aliyu Mustafan Sokoto ya ci gaba daga gabatar mana da shiri na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za mu ji kungiyoyin da suka lashe kofuna a kasashen Ingila da Italiya da Spain da Faransa. A wasan karshe ta gasar ta bana a jiya Lahadi. Kafofin watsa labaran Yemen sun shirya babbar gasar kwallon kafa amma ba a ga wasu muhimman kusoshi a wurin ba. Hukumar watsa labarai mai kula da watsa labarai wato CSA ko guda bai zo ba. Ministan watsa labarai bai zo ba. Ministan wasanni na kasa ba su zo ba. to za mu ji ko me yasa basu zo ba wani tsohon ministan wasannin najeriya kuma ya ce fifa ta kama hanya da daukan matakan da ya kamata ta yi wa kanta wankan tsarki fifa da yanzu da take shine ta yaya za ta yi ta dawo da wancan tsofan sunan nata na fifa ha kuma za mu je da aka karkare wasanni a jihar tawon nijar idan lokacin da aka sauke ma adversar ginka zuwar guda to lokacin nan ne za ki balo za ka ta taso jama'a muna fatan mun sami kula lafiya a shirinmu na labaran wasannin wannan litinin To ba ta da bata lokaci ba bari mu share fage a jamhuriyar Nijar inda aka yi wata wasa ta kwallon kafa ta musamman a tsakanin kafofin watsa labarai da ke birnin Yamai. to amma labarin yana da bangarori guda biyu akwai bangaren yin sojan gona da ake zargin an yi akwai kuma maganar cewa wasu manyan kusoshin gwamnati da ya kamata su bulla a wurin ba su ju ba ko me yasa gidajen rediyoyi da na talabijin sama da goma da ke watso da shirye-shirye a yamai su ne suka fafata a wannan gasar kwallon kafa karo na biyu wacce wasu 'yan jarida masu kula da sha'anin wasannin motsa jiki a tashoshi masu zaman kansu suka kirkiro a bara domin kara karfafa dangantaka tsakanin ma'aikatan kafafen labaran kasar ta nijar tashar rediyo da talabijin tambara ita ce ta lashe wannan kofi da ci biyu da nema a karawarsu da tashar tv da rediyo tenere ibrahim kantama na daga cikin masu horar da 'yan wasan tambara tv alhamdulillah wannan nasara ce wanda wanda dukkan wanda yake aiki a gidan radio talabijin na tambara ya ji daɗin ta kuma ya alfahari da ita tunda abu ne wanda na sha'awa an gama 'yan jarida duka na birnin yamai eh, kafafen labarai daban-daban allah ya sa radio talabijin tambara shi allah ya ba wannan nasara ya ɗauki kofi gaban sauran talilika kanan kaga abin alfahari ne kuma abin jin daɗi sai dai muhammad labaran omar na tashar tenere na zargin tambara da amfani da 'yan wasan da ake ɗaukar su a matsayin sojan haya tun lokacin da ma aka so wannan kwallon mun yi korafi bisa ga tambara muka ce mun ga matasa guda goma waɗanda ba 'yan tambara ba ne aka ba mu hujjar cewa a'a tele tambara batta da 'yan kwallo amma imprimeri ke wurin buga takardu can ne wannan yaran suke alhali ni yaran na san su na san inda suke antarema a kowace ranar lahadi nasar shine mataimakin coach na kulabkin wannan yaran muka ce harka ce ta annashuwa tsakanin 'yan radio da 'yan tele me yasa ba za mu gani wanda kullum ake gani suna yawon neman rahoto wanda kullum ake gani a tele wanda ake jin muryoyin su a radio ibrahim kantama wanne ya yi watsi da wannan zargi ya zo da wasu korafe-korafen na daban ya kamata a ce ministan watsa labarai shi ya kamata ya jagoranci wannan biki ya meka wannan kofi ga kungiyar da ta samu wannan to amma abin ya zama a duka in ka duba bangarori uku wanda ya shahi abin nan hukumar watsa labarai mai kula da watsa labarai wato CSA ko guda bai zo ba ministan watsa labarai bai zo ba ministan wasanni na ƙasa ba su zo ba kenan takaice 'yan jarida su kadai suka yi abunsu suka kare alhalin ko suna da magabata wanda ya cancanta a ce suna wurin akai Da dama daga cikin ma'aikatan kafafen yaɗa labarai na alakanta rashin halartar mambobin gwamnati a wurin bikin rufe gasar kwallon kafar ta kafafen yaɗa labarai da wasu kalaman sukar lamirin hukumomin na Nijar da shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin 'yan jaridar ƙasar ya furta akan idan wasu ministoci a ranar bikin ƙaddamar da wannan gatsa a dangane da yadda ya ce gwamnatin take sako-sako da 'yancin aikin jarida a Nijar. tashar tele sahel mallakar gwamnati wacce ta lashe kofin wannan gasa a shekarar 2015 ita ce ta zo ta uku bayan da ta doke tashar tv niger cats sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to ga ka sile to bari mu cilla zuwa nahiyar turai inda za mu ji inda wato yadda ta kaya a ƙarshen mako na a wasannin da aka yi da ko maganar musamman kofunan da aka ci a ƙasashen ingila da spain da faransa da italiya da yake ƙasashen suna da yawa na za mu fara ne bari mu soma daga ƙasar spain inda bayan lashe gasar la liga ta ƙasar a makon jiya barcelona ta kuma samun wata nasara ta ɗaga kofin gasar copa del rey a wasan karshe ta gasar ta bana a jiya lahadi barcelona ta doke sevilla ne da ci biyu da nema bayan ƙarin lokaci domin ko ba wanda ya zura kwallo har kara shewar mintuna 90 na ka'idar wasan jodi alba da nema su ne suka jefa kwallaye biyun da suka baiwa barcelona nasara a wasan da aka kori 'yan wasa uku da jan kati wato mashirano na barcelona da kuma 'yan wasa biyu na sevilla banega da kuma carico. wannan ne karo na 28 da barcelona take samun nasarar lashe kofin gasar a tarihi inda ta hana sevilla daga kofi na biyu a bana bayan da ita ma a tsakiyar mako ta doke liverpool ta ingila ta kuma lashe kofin gasar uefa cup karo na uku a jere a ingila kuma manchester united ce ta lashe gasar kalubalenka ta fa bayan da ta yi waiwayan baya ta doke crystal palace da ci biyu da daya a wasan karshe ta gasar da aka fafata a filin wasa na wembley ita ma wasan da sai da ta kai su ga karin lokaci bayan da ta karkare a kunnen doki da ce daya da ɗaya inda united din ta sami jefa kwallo ta biyu wacce ta bata nasara karo na goma sha biyu kenan da united ɗin take lashe kofin na fa inda ta sami cimma arsenal wacce ita ma ta ɗaga kofin har sau goma sha biyu wannan wasan kuma ya kasance na karshe ga mai horar da 'yan wasan na united louis van gaal a daidai lokacin da hukumar gudanarwar kungiyar ta kai ƙarshe da tsohon kocin chelsea jose mourinho rahotanni sun tabbatar da cewa kungiyar da kuma mourinho sun cimma matsaya ne tun kafin wasan karshe na gasar ta fa sakamakon kasawar kungiyar na samun gurbi a gasar cin kofin zakarun turai a karkashin vangal lamarin da ya sa hukumar ta ga cewa da akwai bukatar canji a kasar italiya kuma juventus ta kafa sabon tarihi na kasancewa kungiyar italiya ta farko da ta lashe kofuna fiye da ɗaya a cikin shekaru a jere bayan da ta doke milan da ci daya da nema ta kuma lashe kofin gasar copa italiya na wannan shekara kuma karo na biyar kenan a jere da take lashe shi a kasar jamus kuma pep guardiola ya kammala sa na horar da 'yan wasan bayan munich tare da karin nasarar lashe wani kofin sa'adda bayan din ta doke borussia dortmund ta kuma lashe kofin kalubalenka na kasar bugun penalty ne dai ya bambance tsakanin kungiyoyin biyu bayan da har a karshen karin lokaci ba wanda ya zura kwallo inda bayan bugun penalty bayan din ce ta yi galaba da ci hudu da uku wannan kofin kuma ƙari ne ga nasarorin pep guardiola wanda zai bar club din zuwa manchester city ta ƙasar ingila a ƙasar faransa kuma ko baya ga lashe kofin gasar league ta kasar Ƙungiyar psg ta kara daga wani kofin na gasannin cikin gida wato cop de france na wannan shekara bayan da ta doke marseille da ci hudu da biyu a wasan karshe ta gasar da wannan nasarar dai psg din ita ce ta lashe dukkanin kofunan cikin gida na kasar ta jamus a cikin shekaru biyu jere da juna shahararren dan wasan ta zlatan ibrahimovic ne ya zura mata kwallaye biyu a wasan wacce kuma ita ce ta karshe a zaman sa club din ibrahimovic dan shekaru 34 shine ya fi kowane dan wasa zurawa club din na psg kwallaye inda ya zura kwallaye 156 a cikin wasanni 180 ya kuma bar kulob din a daidai lokacin da ake hasashen wani kulob zai koma murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to shi kamar tula to tunda mun dauko maganar kwallon kasashen duniya ya kamata mu gaya muku abin da muka jiyo daga bakin wani tsohon ministan wasanni na najeriya akan irin matakan da ya ga fifa tana dauka domin ta yau kanta kwaskwarima. tsohon ministan wasanni na najeriya dr sa'idu sama'ila sambawa ya ce hukumar fifa na kokarin dawowa da tsohon sunanta na fifa a tattaunawar da mun kai da shi ta wayar tarho kamar da ka sani ita fifa da yanzu kokarin da take shine da yaya za ta yi ta dawo da wancan tsofan sunan nata na fifa da yanzu a kalan da ake mata kamar kasashe irin su Amerika, da kuma yammacin turai kuma ce kawai ta cin hanci da rashawa in ba haka ba duk wannan kasashe in ba ta gyara kamar yadda dace ba dole dole wannan kungiyoyin su koma su nemi wasu wasanni wanda za su ci gaba da da tafiya da ba da FIFA ba. To yanzu kamar ina ya kamata ta fara tunda wannan cin hanci da rashawa ya dabaibaye hukumar FIFA. A gani na kamata ya yi shi shugaban FIFA sabo su tsaya su yi aiki na tsakani da Allah su koma daga ƙasashe daban-daban su duba dai kansu nan cikin FIFA a cikin na ya da kuɗaɗen su a game ya dace a yi a duk wani executive na FIFA a saki duba shi a ga cewa bai da wani tabo kamar dai na cin hanci da rashawa a da sannan kuma in za a sake sake zaɓe a in lokaci yayi nan gaba a tabbata an zaɓi mutane masu gaskiya waɗanda su abin da suke so kawai su ga dai ita wannan wasan ta kwallon kafa ta zama mai fifiko akan kowace irin wasa a duniya kamar da FIFA take a da kagan misali abin da ya faru da shi tsohon shugaban FIFA wanda mutum ne nake ce ma wanda ke da kishin kwallo da kuma kishin ita kasar mu misali ta Najeriya gaba daya saboda tattauna da na samu da shi lokacin da nake ministan harkokin wasanni ya nuna mun cewa kasashe da yawa kamar da har yammacin Afirka ba wai Najeriya kaɗai ba kasashe ne waɗanda in suka yi alfahari da wannan kwallon ta kafa to gaskiya za su ci gaba sosai a yaƙi da abubuwa daban-daban ba wai a yaƙi da rashawa kaɗai ba a'a za su samu bayanan su ayyukan yi da sauransu to kaga ita wannan sakatare in za ta zanna ta yi aiki da shi shugaban FIFA a gani na in suka tace suka gama da nan headquarter sai kuma a bi kungiyoyi kungiyoyi na kasashe daban-daban kowanne akwai matsala yanzu kila yanzu kasashen da suke da matsaloli daban-daban a cikin kungiyar sun fi kasa goma sha wani kuma karfi dukkan cin hanci da rashawa kaga sai sai a zo su kuma a bi a su tabbata cewa ko ina kasashen da suke reshe-reshe na su ma sun yaki wannan cin hanci da rashawa tunda duniya ma kanta gaba ɗaya yoshi ta ce ta doka. Dr. Sa'idu Sama'ila Sambawa tsohon ministan wasannin Najeriya kenan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. barka da yake malam hassan domin mu sake komawa nijar musamman a birnin kwanni ana ci gaba da dafsawa a rukuni na biyu na wasannin kwallon kafa na jihar tawa inda kungiyar asbk ta birnin kwanni ta tattaki har birnin jiha talla ke aminci ta birnin tawa da ci hudu da biyu duk da yake yan wasan na birnin kwanni sun kammala gogawar su goma bayan jan kwali da alkali ya ba ɗaya daga cikinsu a cewar mai horar da kungiyar kwallon kafa ta aminci ta birnin jiha malam murtala adamu haka wasa ta gada dole ne wata rana ka ci wata rana a ci wani lokaci sai ka isko wasa ma gara ka ji tsoron ta ma yana ma discount runs hiye da ma ana abanga ons ons kin nan saboda idan lokacin da aka sauke ma adversary kinka zuwar guda to lokacin nan ne za pression ki balo za ka ta taso lokacin ne za su ji kamar ma lokacin nan ne ma za su ga ma kai kudan ba da za su zo su zayin balo sosai sosai saboda suna jin haushin wanda dan wasu ake sauke club din ne ke da problem a bangaren kungiyar kwallon kafa ta birnin Kwanni a SCBK ana cikin farin ciki tare da cewa wasa dai ta yi in ji Umaru Tanko mai lakanin suna Ummo gaskiya wasa waje mutum da ta yi saboda wanda zai zo ya dago plasma ya zaka ya samu bukatar sai a ce balu ta yi yanzu abin da muka fata yanzu mace din mu ta gaba wanda za mu yi a gida kuma muna fatan kuma Allah shi ba mu nasara bisa kanta a wannan rukunin birnin kwanni ta hanyar ka da AS kwasam ta birnin Tawa na kan gaba da maki goma sha uku kowanne daga cikin su Haruna Mamman Bako na birnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanni a Jangore. To barka da kokari Malam Haruna to jama'a abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasanni wannan litinin sai watan Allah ya samu ganta muna godiya ga wakilan da suka cillo mana rahotanni a cikin shirin na yau wanda suka hada da Sile a Yamai Murtala a Sokoto Hassan Abadan da Haruna Kwanni a madadin su duka Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka a tattaunawar da suka yi a kwana-kwanan nan a wajen wani taro karkashin jagorancin ƙasashen amurka rasha da faransa da suke wakiltar rukunin minsk group na ƙasashen turai na osce shugabannin ƙasashen armenia da azerbaijan su amince da wani yunkurin neman sulhunta rikicin yankin nagorno karabakh bayan barkewar sabon rikici a farko-farkon watan afrilu na wannan shekara a wata sanarwar haɗin gwiwa da jagororin tattaunawar suka sanya ma hannu a kai sanarwar ta jaddada cewar ba za a yi amfani da karfin soja ba wurin kawo zaman lafiya kuma sun nace cewa dole ne a mutunta yarjejeniyoyin tsagaita wuta na shekarun 1994 da kuma 1995 sanarwar ta ce shugabannin biyu sun bayyana aniyarsu na kawo ƙarshen yaƙi da kuma kawo zaman lafiya da gaggauta kawo ƙarshen bincike osce da kuma faɗaɗa masu sa ido na ƙasashen da ake da su a halin yanzu shugabannin sun kuma amince kan shiga wata tattaunawa ta gaba da zama sake komawa kan teburi don kawo daidaito shi dai yankin nagorno karabakh wani karamin yanki ne da ke tsakanin iyakar azerbaijan wacce kasashen duniya suka amince da ita amma kuma wanda wasu 'yan awari na armenia suka kwace tun shekarun 1994 amurka tana ba da goyon baya mai karfi da matsayin rukunin kasashen turai na osce da jagororin haɗin gwiwan kan ƙoƙarin shiga tsakani bisa gaskiya da adalci wurin kawo ƙarshen takaddamar da rikicin na Nagorno-Karabakh bisa la'akari da ka'idojin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma tsohuwar dokar ƙasa da ƙasa ta Helsinki suka tanada musamman ka'idojin rashin amfani da ƙarfin soja da mutunta kan iyakokin juna da kuma jaddada martabar 'yancin ƙasashen da abin da ya shafa. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga Ali ya dawo da labaran duniya amma a takaice. Ibrahim tashan wasu bamamai a wasu garuruwa biyu na ƙasar Siriya wanda aka ce galibi kullum suka moriyo kwanciyar hankali da natsuwa ya janyo mutuwar mutane sun fi ɗari a cewar wasu kafofin watsa labarai da kuma ƙungiyoyin 'yan adawa. shi wani al'amarin ya faru ne a garuruwan jable da tartus wanda zuwa yanzu aka ce su tsallake saladin duk tashi-tashi hankalin da ita ƙasar ta sham ta share shekaru biyar tana fama da shi bamai akalla guda uku da suka da suka hada da nukunar bakin wake guda ɗaya suka tashi a birnin jable sannan wasu guda uku kuma suka tashi a birnin na tartus jami'in majalisar ɗinkin duniya sun ce sun damu kwarai game da abin da suke tsoron zai faru ga dubban iyalan mutanen birnin fallujah wanda rundunar sojan iraq ya kokarin ta sake kwato shi daga hannun yan tawayen isis To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sakkwato da ya tani gabatarwa da Julie Lester Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniya Morob McLean. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.